za su kai miliyan goma sha biyar fa kuma wannan lissafi ne sosai na united nations ba kawai ne muka faɗa ba sun kai miliyan goma sha biyar kaga ba karamin eh, lamba ba ne wannan so aiki ne sosai da dattattin aiki da ya kamata mu nemi goyon bayan kowa ba aikin ndla e ba ne shi ya kadai shi ya sa bara 21st june shi shugaban kasa ya yi launching eh, wada war against drug abuse wato yaƙi da shaye-shaye kuma wannan yakin dole soma daga wato iyaye a gida tarbiya dole a nuna ma yara wasu iyaye da kan za su tura yara kuje ku siyo mini kaza kuje ku siyo mini wiwi da sauransu a wata rana yaro zai ce <laughs> zai labe ya ce bari nan gwada wannan abin da ake tura ne in saya har da giya duk drugs ne a yi da tobacco tsoron na farko kensa annabi iyayen da kansu dole su lura akwai wani canji a yanayin yaransu suna shiga ɗakunan bayan yara sun tafi makaranta su ga bankaɗin filo ƙarƙashin katifa akwatunan yara wardrobe akwai wani abu da suka gani yaran kwanan nan sun ga kamar suna sa turare masu nauyi to watakila suna sun su boye warin wani abu ya suna tafiya straight ko suna da ɗan tangadi suna kallon su waye abokanan yaran da sun duk wannan abubuwa da su soma daga family sannan wato community unguwan ba mm, shi ne muka ce kowace unguwa a najeriya ta kafa kwamiti na shaye-shaye wannan kwamiti din a ƙauye su ne za su gano su wane masu amfani waye masu sayarwa saboda ko masu shayi su ma za a ga an duba da kyau wasu suna sayarwa to irin wannan za su kawo mana rahoto kuma mun sabu na zamani akwai su fastoci da malamai a coci-coci da masallatai su ma akwai aikin da za su yi na jawabi tare da sarakuna masu unguwa hakimai duk wani abun za a hada kai kuma muna son wato a yi gwajin drugs wato drug test kamar yaran makaranta yan jami'u za su koma makaranta ko sababbi dole su yi drug test saboda abun ya rage in ka san cewa za a gwada ka drugs in kuma an same ka da laifin eh, kana da drugs kila ba za ka kama aiki eh, ba ka shiga makaranta tare da sauran yaran ba ai za ka daina to duk muna eh, wannan su security agencies su ma muna son su yi haka masu aikin gwamnatin za a dauke su ma a gwada su hata 'yan siyasa su ma duk mun kawo wannan jawabi kuma zan so ma kewaye wato parties political parties kwanan nan gwamnatin kano sun riga sun soma irin wannan in za ka nemi takara dole shi ayin dokta a tabbata ba ka shan wani abu in ba ka ba da zarar ka haukan kujera kudin dan kudin da ka samu na jama'a sai ga an sai koken da shi da wasu abubuwa kuma bayan haka kai ba zai zama daidai ba idan ko chairman na local government ko wani commissioner yana shaye-shaye ai ba magana